الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائه العجب العذاب وقانه من شين اللحن وكروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وقتل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروطه أما بعد أنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukan yabo da godiya suka tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai alfata yammacin alhamis da wata ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da maka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya daidai da kusai ga watan afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai albarkata ta ga Islamic Center domin ci gaba da kokarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar domin ya zama ma maganin duhu fitilar za ta haskaka mana hanyar zuwa samun yardar Allah ya Allah muna roƙonka ka ƙara bayyana alfarkar wannan littafi a cikin rayuwarmu ba mu ikon ruko da shi irin rukun da kake so kai da shi a hanya wannan littafi ya zama haske a rayuwarmu haske a kabarinmu haske a filin kiyama har mu samu kanmu a cikin aljannar firdausi da mu da iyayenmu da malamanmu da jagororinmu da yan uwa da abokanan arziki ah, kamar kullum ana tsara addu'a ta fatar alkhairi ga mai girma gwamna da waɗanda suke mara masa baya da sauran al'umma waɗanda suke raya mana wannan majalisi mai albarka Allah ya karfafe ku Allah ya taimaki ku Allah ya rufe da hannayen ku zuwa abin da yake so ya da shi ya ba da nasara ya ba da taimako akan abin da muka fuskanta gaba daya kafin mu ci gaba akwai tambayoyi mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wannan ga tambaya kamar haka malam ya ake kare kai da masu yi ma mutane asiri idan asiri ya kama mutum ya zai yi warware mai hukuncin masu yin asiri wannan tambayar tana da muhimmanci idan muka yi da cewa tana da alaƙa da tausiri da alaƙar bawa da mahalicinsa tambayar tana da ɓangarori guda uku ɓangare na farko yadda ake kare kai daga masu asiri shimfiɗa da zan yi cikin wannan tambayar ita ce bawan Allah ka yi kokari ka ciki zuciyar ka kyakkyawa na garkacin imani kar ka ji tsoron kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala da mai tsiri da mai kulle kulle da wani mai makirci ciki bayan Allah ne kuma suna kasa da Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a yi wani ya tuka cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ابن عباس يروي كذا من سرهما صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتروى واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يبروك بشيء لن يبروك إلا بشيء قد تكتب الله عليه إلا مكان الدنيا الجنود مكان تكع هذا أكن سوتا لكي كوت زامير لكي كوت سيبا لك كي كذا وكذا إذا سوتا لكي تقول لك اللنزة ما كريتنسو sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala tuntuni kuma ya kaddara shi yasa wannan cin wannan tauhidin da yarda da Allah shine abin da zikatan annabawa suke cike da shi ga annabin Allah yana cewa da mutanen sano min dunihi fi duni jami'an kuma la tunbiru me halina inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha ya ce ku je ku tattaro kirkin ku da kulle-kullen ku ku zo ku taru ku ce kun ga bayana ba ku da za ku yi min sai abin da Allah rubuta ni mai kyakkyawan dogaro ne ga Allah subhanahu wa ta'ala so shin ku farko kenan idan tun a matakin farko kana jin tsoron wallahi za a yi min wani jikinka na rawa kenan an gama da kai ka zama namiji a babin tauhidi jarumi azabin alakar da Allah subhanahu wa ta'ala wallahi alazim ba yadda da ai wani abu ya faru a duniya sai tuntuna da Allah ya riga rubuta saboda haka ka samu wannan kyakkyawar nagartaccen foundation din a cikin zuciyarka ka ci da rayuwa abu na biyu Allah da manzansa sun koyar da mu abubuwan da za su taimaki mu wajen samun kariya saboda shi tsafin da sihirin gaskiya ne to domin ka samu kariya sai aka koyar ci kai abubuwan da za ka yi daga ciki jagorori a wannan babin shi ne al'aurad wal azkar zikirori da wuridai da suke cikin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuridin nan da ayoyin Qur'ani ne su ayatul kursi su fadakul huwa falaki da nasi eh, suratul baqara da ali imran manzon Muhammad sallallahu alaihi sallam yace walan tastati ahal qala masu tsafi da makirci da kulle-kulle da tofi-tofi sun yi sun yi ta bayan mai riko da suratul bakara sun kasa in dai tana da lizimta karanta suratul bakara ko a gida ana tauraron suratul bakara to aljanu ma in suke zo saman gidan sai dai sai kewaye ta wani waje amma ba ta nan gidan ba na ɗan karamin alhaki mai tafi ko kuma wani mai kulle-kulle cikin abin da yake da matuƙar muhimmanci shine kulawa da alkar na safe da yamma garin Allah ya waye kafin rana ta shiga sai zikirorin da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ga suna cikin hisnul muslim da sauran littattafai waɗanda suka nakalto irin waɗannan zikirori ingantattu a mu rike wannan azkar din ba wai din tsaki ya kama ka ba a matakin farko ka yi shi devotion ne a abuja dan Allah kake Allah yana so yi ba wajen ka samu kariya ba kariyar ta zama riba kafa sai za ta biyo daga baya a cikin yin su da kulawa da su akwai natsuwa da kwanciyar hankali da yayewar damuwa mai kake tunani harshen ka yana yawan yawan sunan bakin Allah subhanahu wataala babu shakka za ka samu natsuwa rana ta fadi ko tana shirin fadi biyo da zikirori wanda suka inganta na dare sai a tare ta har zuwa wayewar gari ya yi kusa masar rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ce a wayewar gari ko a yammaci la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir ya so dari to duk kamun duniyan da za a yi a ranar ba zai kama shi ba haka idan kai da yammaci ka ka ambaci wannan duk tsafin da za a yi a daren su ma ba zai kama ka ba kuma tsafi dai za a yi su ne ko da dare ko da rana to inda rana ake ka riga ka kacin kanka da taimakon Allah tun da safe idan da yamma ne eh, kai ba ka canja kanka daga abin da zai faru a cikin dare ah, cikin da ke taimakawa kafin nan an yi ne akan kan wani abin sha ko abinci to kan da ka ci abinci sai bismillah sai abin da ke ciki ya karye da taimakon Allah za ka zauna a waje ki bismillah ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya zo zama a waje ki bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul ba abin da zai cutar da shi a wajen har ya tashi har wasu daga cikin malamai suka ce babu mamaki sauro ba zai iya cizon ka ba in tauhidin ka ya tauhidi wallahu alam tun da manzala su laki ya yi sai ba abin da zai cutar da shi ah, ka fito daga gidan ka ce abin nan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an tudilla aw tudilla aw tudilla aw tudilla aw tudilla aw tudilla aw adhama aw yud'al alayhi manzo Allah sallallahu alaihi yace da zarar mutum ya faɗi wannan sai wasu mala'iku a gefe sai su ce hudita wa wuqita wa kufita hudita an shigar da kai zuwa abin da yake daidai wawutsita sai an riga an gama kare ka wakutsita kana abin da ka ya riga ya ji ka kai ya isar da kai da zarar ka fito gida wani shaitani ko wani iblis ya dan masu kusa da kai sai wani wanda ya fi hankali a cikin iblis sai sai kai ka hankali kai su jika billadi kusiya wa hukiya wa kushe sai ba a hankali na a wajen wasan yara bane ya za ka masu da wanda aka kare su aka yi kaza aka yi masa kaza na sha wani abu ya same ni a rayuwa na wani ɗan matsayi da abin nan wallahi sai na tuno cewa ban yi wannan addu'a ba lokacin da mutum ya bar gida na samu accident ina jin biyu ko uku dukkan sai da na tuno lokacin da fito gida ban yi wannan addu'a waɗannan addu'o'in jama'a ba wai a jarraba ne, a gani hakika ne in ka ta yi wani abu ya faru ka fara gode ma Allah dan inda ba din ta yi su kila abin zai fi haka muni to har yanzu ne suna da tasiri da taimakon Allah wannan ta bangaren abin da zai taimaka wajen tsare kai daga sihiri kenan idan kuma ya kama mutum ya zai yi sai ne har yanzu ya dawo da'irar sunna har ya ce bari ya je wajen wani mai bikin ce shi ma ya bugo masa to zai iya tauhidin kan yawa ka tsaya a kan babu kofar bayan jama'a babu yamma da wani bangare a cikin abin da ya shafi tauhidi kar ka yadda wani ya tashi da tauhidinka kar ka yadda ka je wajen wani kar ka yadda ce tashi da kar ka yadda wani ya tashi maka tauhidinka wanda ke cike maka wani abu shi kanshi baya iya wata cikin kanshi a komai ballanta na yi maka a lokacin da kuke tare da shi ko wani yake tare da shi a lokacin raunin da wasu a bayyana take ballanta na har yi maka wani abu saboda haka tauhidin ka rike shi gangan kuke tare ba saboda shi ne babban abin da idan ka in ka ji gaban Allah da shi ba da matsala duk wani abu da ka ji gaban Allah da shi ba tauhidi ba ba abin da yake da alaka da kake da Allah da jinar da manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ka je da komai ba ko mutum ya shiga uku ya lalace amma idan ka je da tauhidi to shakurin mun ka ah, idan mutum ya kamu da tsiri daga cin abin da ke zumta waɗancan zikirorin da azkar ya zumce su yawaita karanta qur'ani wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifa wa ta musamman akwai ta a cikin qur'ani shan ruwan zamzam zuma da sauransu habbatu sauda zaitun ita waɗannan masu albarka ne suna taimakawa wajen karya sihiri da kuma fitar ta mutum daga cikin damuwar da yake ciki abu na gaba da tumtar addu'a ka kike kai su tuna kai kuka ka roki Allah subhanahu wataala ya yayi maka damuwarka Allah yana taimakawa babu laifi idan ka nemi wasu bayan Allah na gari masu wanda kake kyautata musu zato farawa daga iyaye na gaskiya zuwa malamai na kwarai ka roke su cewa su maka addu'a yana da kyau ka samu ruwa ka karanta fasiha sau bakwai a ciki da kanka ka sha duk wannan yana taimakawa wajen a ah, kariya sihiri babu laifin idan ka samu ruwa da yawa ka karanta fatiha ka karanta ah, farkon bakara ka karanta ayatul kursi ka karanta amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ka karanta farkon ali imran ka karanta wasafa da kusa ta karanta fulwa kuke da nasi da makamantansu duka matso da baki a kusa da ruwan ga ah, Muryar ta tana shiga cikin ruwan kai tsaye in ka kama ka sha kai wanka da shi laifi in ka da makiya ka sa a ciki ita waɗannan suna taimakawa wajen warware sihiri hukuncin masu sihiri kuma hukuncin a bayyana yake babu wani tafani wanda ya mutu yana sihiri dan wuta ne babu fitowa daga ciki ƙwarai da gaske shirka ce ita ce abin nan hatta ya girma wacce Allah subhanahu wa ta'ala ce baya gafarta ma wanda ya aikata ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda a cikin yin tsari da shirka jama'a akwai riya cewa akwai wani abin da shi bokan ko mai tsibbutsin zai iya amfanar da kai ba Allah ba to da zarar mutum ya kudurta wannan a zuciyarsa ya rufe gari da addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya rufe gari da kyakkyawan imani saboda haka a shi sa ko a shari'ance inda ana shari'a in an karɓa su kashe su ake yi saboda bargurbi ne masifa ne a cikin al'umma sai ka ga yadda wasu daga cikin mutane suke shiga cikin cangi da masifa da halin tsakanin ba sa iya bacci saboda sabon da wani ya musu wani an haukata shi wani an rikita shi wani an raba shi da matarsa wani an raba shi da 'ya'yan shi wani an raba shi da danginsa kana tunanin wanda ya yi wannan kuma salin halin ya wuce haka bayan manzo Allah sassana yana cewa wallahi zalincin da aka yi ko da na silin asuwaki Allah ba zai bari ba silin asuwakin aka yi zalunci irin shi Allah ba zai bari ba ballantana raba wani da hakkinsa raba wani da da hankalinsa raba wani da iyalansa lalata rayuwar wani da tunaninsu sannan kuma a ce an ci an cinye shi kenan a Allah bai yarda da zalunci ba kuma an ci bari a yi ba saboda haka suna ne na musamman jama'a mu ƙara kiyaye martabar tauhidinmu ta yarda da cewa abin da nema arziki ne ɗaukaka ce wani alheri ne a rayuwa Allah ne zai bata wallahi alazim ba wani wanda ya taɓa samun kwayar zarra na alheri ba tare da Allah ya rubuta ba kuma har duniya ta tashi ba da zai wani ya samu har an sauko an ki wannan a rubuci babu babu canji haka ne ka yadda Allah ka al'amarinka ga Allah ka yadda da abin da Allah ya tsara za ka ga mamaki za ka ga abin mamaki za ka ga taimakon shi za ka ga abin a cikin rayuwarka lokacin mutum zai tashi je wajen wani ya ce ya yi masa kaza wannan tafiyar ana yin ta ne a cikin fushin Allah abin Allah ya kyauta da ajali zai zo ma mutum a wannan yanayi ya shiga uku ya lalace saboda ya rabu. gari da imani tana da mahalicci wanda ba ta bukatar appointment da shi ba ta bukatar iso garin ka yake ka roƙe shi ko kofin sa buɗe suke sai su jada ka roƙe shi kirka tafiya ka roƙe shi a saurare ka biya maka bukatunka a idan wancan bokan makiri zai taimake ka ina yake tun farkon haihuwanka me ya maka wani agaji ya maka bayan yanzu ya ganka da karfi da ɗan tsaba a hannunka sannan kuma ya ce zai taimake ka na ya ce da shi hanta kuma abin mamaki da yake duk wanda ya bar hanyar hanyar gaskiya sai a dole masa basira za a je wajen shi sai rika cewa wai kuma a kawo wani abu inda shi ne yayi abin mana kai tsaye ba sai an kawo ba an fahimta to za a haɗa kaza za a kawo kaza ƙarya kusan labari shi ne da tatsuniyoyi shi bai makan shi ba ballantana in kura na maganin zan sai makan haka kwanakin ba ake bani labari wani bawan allah wani makirin mai kusan ya zo ya same shi ya ce na hango gaba sun yi takardun sana wanda suke kunshe da bayani akan eh, experience ɗansa rayuwarsa da inda ya kai aiki na hankoti yana yawo ya fi kuma yana yawo yana tare to an rasa inda zai je dole a aiki a aiki a san inda zai fuskanta da alama ya ce da alama wani babban ai ne yake karanta amma ga yana yawo amma inda zai jiran an ba mu gano ba sai an zauna an yi aiki to ni yana da hankali sai ba ya fito da shi daga inda yake ka bashi zai jira inda zai <laughs> Allah ya rubuta masa amma sai ya bari ya kama shi sai ya ce to ya za a yi ya ce to a ka'ida position din nan da za ka samu ko matsayin nan da za ka samu dole dai suna shekarar bankin ne dole ne za a ba wani ne daga cikin wanda ya fito daga jihohi talatin da shida saboda hakan sai mun yi aiki in ji shi ba a kan adadin jihohin najeriya domin a toshe simin wani da ke fito daga jihohin nan to ya za a yi makarai suna da hanyoyinsu na exploitation manan hanyoyin da ke bi su tatsi mutane sai su faɗa masa musu abin da suka san zai yi wahalar yiwuwa ko ba za su iya yi ba dole a bari su su sai su abin da za a yi za mu samu kuraye ne guda talatin da shida adadin adadin jihohin najeriya suka samu kuraye za a yi aiki a kan to kura to ya ce ala gafarta malam haushi su kuna cikin sa ala ta malam amma dai abin da ya ci kenan ina na kalto abin da ya faru ya ta a yi ni kuma ina sun ga kura dama an so inda yake so dama shi ne kuran shi ne kuran suke to kowace kura an ban manta ba ko dubu ɗari biyu da hamsin ko dubu ɗari biyar wannan abin tun lokacin a bata ne ba a cikin kowace kura da ya fi za a siye ta guda talatin da shida haka aka tattara kudin kura nan aka ba babban kura shikenan da bakin shi yake ba wanda yake bani labari ko kila tsakanin na da shi mutum biyu ya ce malam haka na dawo na zauna na tunga kan da ke ina cinye kudin kuraye. haka ko an yi ko ba a yin ba ba ji jiki dan da komai ba zuci ya rubuta mutumin nan zai samu abin nan zai samu saboda haka makirai ne dajjalun sakun bilisai ne a cikin al'umma duk abin da suke haifarwa sai masifa wallahi da bala'i saboda haka mu guje su mu kara martabar addinin mu mu kara martabar addinin mu tauhidin mu alƙar mu da Allah Allah ya baka ci ya baka sha ya baka numfashi ya baka lafiya ya baka jini ya baka ji an maka wannan lokaci ba wanda ya ci kawai sai kuma yanzu kana neman wani abu ka ce wani ne zai taimake ka haba bawan Allah akwai kunya in akwai da ya kamata mutum ya ji kunyan mahalicinsa a daidai lokaci da mutum ya tafi kafa a gaban wannan bokan gautan ba zai iya baka numfashi na takwan ɗaya ba to me zai maka sannan tun da a duniya ta yi jikin da wani ko farafajiri ya zo mata ya ce shi ba zai mutu ba yanzu a shi Allah ya tsaha ba yanzu ba sai gobe hasili ma ziyar da kike mutuwa yadda kike cikawa mummunar cikawa wallahi ta masifa ni akwai waɗanda ta sani ban so da yin wasu labari mummunar cikawa ta yaya mutum zai samu kyakkyawar cikawa da da haɗa Allah da wani wajen bauta da ta'amuli da aljan wallahi al'azim jama'a gara ka zo duniya ba baka mallaki komai ba amma ka koma da tauhidi gaban Allah Allah ya kalle ka ya ce maka bawa na da ne ka zo min ya Allah na zo da kai ka da yarda da cewa kai ne kai abun bauta Allah ya ka shiga aljanna amma ka da duniya ka mulki ka ka mallaki ka amma ka mulki tafiyar hanya to mutum ya shiga uku ya lalace muna roƙon Allah Allah ya kare mana martabar tauhidin Allah ka sanya ka kan karfe tsakanin tauhidin mu da duk wanda zai kawo mata barazana sai mu tsaya nan a babin tambayoyi mu ci gaba nan akara makalla kuma na ji bakin ka ya kosa ya tilawa bismillah لقد <laughs> أنزلنا ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا آيات ayar mu ta Suratun nur أنزلنا آيات مبينات الله يهدي manyan يشاء إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tabbas hakika ko shakka babu tare da rantsuwa domin mu fahimci girman abin da zai zo a gaba ya ce mu mun saukar da ayoyi ko hukunce-hukunce fayyacin su waɗanda aka inganta bayani a kansu da Allah ya kuna linnati ala Allah ya hujjatun ba'da rusul in ci da gobe ko bibi wani ya ce ke gane wa ko kuma Allah ba abin da ka aiko mun a'a to gashi ku qulu ma ja'ana min bashirin wala nadir faqad ja'akum bashirun wa nadir manzo ya zo muku me ya zo da shi ya zo da ayatin mubayyanat mubayyanat bayyatattun ayoyi waɗanda hukunce-hukuncen da suka kunsa a bayyana suke babu rutarwa babu ya mutsa hazan kwakwalwa da tunani ba abin da ya rage bayan sauraron su da fahimtar su sai mai kauya ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce wallahu ya di man yasha'u Allah ubangiji mai tausayi mai cin kai mai buwaya da iko da jinka wanda ya saukar da waɗancan hukunce hukuncen shine kuma wanda yake taimakon bawa ya nuna masa hanyar gaskiya ya taimake shi wajen binta har ya kai zuwa ga hawa da manzira mun yi bayani kan wasu bangarori na wannan ayar za mu da daga inda muka tsaya a cikin cikin wannan ayar jama'a ne. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa an tsalla an tsalla mun saukar duk inda kaji an ce an saukar da wani abu saukarwar kasa za ta tashi ta je sama koko daga sama zuwa kasa daga sama zuwa kasa to Allah ya yake kenan a sama an sanna mun saukar daga sama aka saukar sai wanda ya saukar din yana sama kenan daya ta shida ta biyu ko ta daban da aka saukar zuwa ga wa aka saukar zuwa ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam domin ya iso da ayoyin zuwa gare mu to kamar kwatance ana cewa da mai sauraro waɗannan ayoyin da aka saukar da su daga sama akwai cin akwai wata sarka da za ta sadar da kai zuwa ga mahalicinka idan ka kama ayoyin nan to a hankali a hankali za ka ɗauka kuma ka kai sama har in ka kuma, ga Allah ka samu kanka a matsaukakiyar daraja da matsayi na musamman sannan kana so a cikin duba wannan hanyar ba yadda za ka samu sarki nan da za ka rike ko ba yadda za ka samu tsarin da za ka taka hanya ɗaya tilo wacce za ka samar maka da ɗaukakar duniya da lahira ita ce ka taka tsanin ayoyin Allah waɗanda Allah ya saukar da su daga sama zuwa ƙasa ko kuma ka rike ayoyin Allah wanda idan ka rike ba su kai ka zuwa ga samun yardar Allah shi sa a wata ayoyin a Qur'ani za mu ji Allah subhanahu wa ta'ala yana amfani da wata lafuzza da suke fa'idan da uluwi uluwi shine daukakuwa misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alayhi ta'alu ta'alau asalin ta'al ta'alau da ta'al ne ka zo ko ka zo ko a larabci an ce ma wannan lafazin a bangaren balaga larabci in kaji an ce maka ta'al ma'ana ana kiran ko kayyatar ka zuwa ga wani abin da za ka ɗaukaku ko ka amfana da yin da aikata shi ne to wanda zai ce maka ka zo ka ɗaukaku shi yana sama kenan kamar ma'anar ta'al misali kamar a ce ka hawo to hawowa ku daga ƙasa ne zuwa sama to in ka hawo to ka samu tsira daga duk wani tashin hankali daga wani duk wani firgiti to amma wata hanya za ka bi ka hau shine ne ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'a ta hanyar Allah ka riko da tauhidi ka kai shirka ka cikin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanyar da za ka kulle da kai ah, fa'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin baya kafin ya ambaci lakan anzalna ta yi kuna a kan da ruwan sama haduwan gajimari don ya yi magana a kan juyawar ruwa abinan juyawar dare cikin dare cikin rana cikin rana cikin dare nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ambaci yadda ya halice mu wasu kafa biyu wasu kafa hudu wasu suna jin ciki to sai Allah ya ce laqad anzalna ayatin mubinat mece ce alaƙa tsakanin wannan ayar da waɗancan ni'imomin da aka yi mana amma ana so a ce da kai mai sauraro da ni mai magana da duk wanda yake sauraro ni'imomin da suke halarta ɗaukar ruwan sama duhu da haske da hikimar halittar da aka yi shin kana kokon cewa ba Allah ne maka ba ta wanda yake da kokonto inda yana da ya abin da yake kamar yadda ba ka kokonto a kan cewa ni'imomin kan duka daga Allah take to kar kai kokonto a kan ayoyin Allah da ya saukar a cikin Qur'ani mun fahimta kamar yadda ka yadda Allah shi ya halitta sama Allah shi ya yi kaza to hukuncin Qur'ani da hadisai su Allah ne ya saukar da su kai imani ka mai kauya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ya yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim zai mun yi cikakken bayani akan ma'anar hidaya shari'a anan sai lokaci ya mana halinsa a cikin lokacin da nake so in buga mana wani misali mai muhimmanci wanda zai bayyana maka tasirin a bayyana mu mutum shari'a ya ƙi karɓar gaskiya sosai a fasar da shi daga nan shi yasa a qur'ani zamu ji Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin la yahdi al-qawmal fasiqin Allah bai shiryar da azzalimin ah ya Allah ka ce kana shiryarwa kuma anan kuma ka ce ba za ka shiryar da su ba wace shiriya aka kore shiriyar dilala nuna masa hanya tana nan to da aka nuna suka ji to shi kenan yanzu sai suka tantance a kama su da laifin su misali kai ne yanzu ta sauka a airport na yola misali kai ba ko ne baka san ka taba zuwa garin nan ba kana sauka a kaddara kai ne za ka tuka mota kana fitowa kana tuka mota sai ka ga signboard misali an rubuta jimeta an rubuta yola ga wani kuma misali an rubuta gurori misali ina kake so ka kai kana so ka je yola ne sai ka ce sai ka rika shi an rubuta baro-baro an rubuta yola sai ka ta ah, ta bari je bari in bari yin burori yanzu waye ya fitar kanshi da kanshi saboda ana dainahum an nuna ta hanyar yola amma sai ah, ta tsaya a lambaran ne ta gurore zan wannan karo ko sanki da zai nuna maka hanyar yola shine shiryar da Allah ya baka amma shin akwai wanda ya kama hannun ka ya kama tiyarin da suke tuka mota a cikin lambarin sai ka da ta hanyar gore sai ne direban kanka amma ta hanyar an nuna maka da ya na, naka tafi hanyar abin da shi ta Allah ce ce inna hadaina hustabil in ma shakiran wa imma kafura haka Allah ya ce wa hadaina hun najidin an shirya an nuna maka ga hanyar da za ta yi haka ka ci asa maka lokaci ka ce a bari in bi wancan hanyar idan ka bi to idan wani wanda ya san cewa da gangar cikin wancan hanyar idan kuka haɗe shi kasance shi da Allah ina ne kuma hanyar yola sai ya ƙara cikawa da wata hanyar ce biya ɗan ƙara gajiya to shi ne inna Allah la ilaha illa huwa zalimin ونفهم الله يسامى أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم نعم سأل الله يسلمك. ويقولون آمنا بالله وبالرسول ورفعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaquluna amanna suna cewa mun yi imani su suwa ne munafikai dama mun kambaci cewa laqad anzalna ayatin tana buɗe wani sabon maudu'i ne ko topic na tattaunawa wanda ya sabon da ayin da topic din da ake magana a cikin baya to yanzu sai Allah subhanahu wataala ya fara ba mu labarin wata siffa daga cikin siffofin munafikai bisa abin da ya faru a zamanin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mu zo mu ji a gaba kana Allah ya ce wai kuluna amanna suna cewa mun imani mun gaskata da mai mai gaskata mun gaskata ta haituwar Allah da kasar da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa sannan wajen rasuli mun yadda manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam wa ata'na mun yi kauya mun yi biyayya amma kash thumma yatawalla fariqun min minhum min ba'di dhalik daga cikin su sai a samu wani wata jama'a ko wani bangare ko wata kungiya ko wani yanki na mutane bayan sun fi wancan magana sai kuma su so su juya baya me za su juya ma baya sai su juya ma imani baya su juya ma manzancin manzala su sana baya su juya ma biyayyar da Allah ya wajabta a kansu su juya masa baya Allah ya ce wa ma'ula'ika bil mu'minin masu tukantuwa da wannan suka ma'an nafiya ma'an nafiya ai laita ula'ika bil mu'minin waɗannan tabbas tabbas ba mu'minai bane har sai aka kawo bil mu'minin babu anan har kamar yufidu tauki da nafsul imani anhum yana fa'idan ƙarfafa kore imani a kansu kisa a wajen malaman larabci bil mu'minina sai su ce al'irabance harfu jarrin sa'id amma a ɓangaren ma'ana sai a ce harfu jarrin yufidu tauki da nafi al'imani anhu harafi dai A wanda aka tsara shi haka nan ba a ya zo din tabbatar wata ma'ana ta musamman me ya ce wannan ma'anar ita ce kore musu imani irin imani aka kore musu shin an kore imani mutlaƙan ba su da imani gaba ɗaya? ko ku wani yanki na imani za mu zo mu gaba a nan a kusa insha Allah. Allah ya ce mene? Wa وعباده إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إذا منهم الله سبحانه وتعالى وإذا دعوا إلى الله daga cikin siffofin munafukai waɗanda suka ce amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum suka ce sun yi imani amma a baka imanin bai kuta cikin zukatansu ba to daga cikin tsofinsu shi ne ihaju ila Allah idan aka gayyace su idan wani sabani ya faru a cikin al'umma aka ce to ina za a je a samu waraka daga wannan sabanin waye rabutan jama waye zai tsayyace hukunci sai aka ce to aje a kuma qur'ani a kuma sunan manzon Allah sallallahu ko a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in a zamanin sa ne liyahkum bainahum domin ya fice zance ya hukunci idan fariqun minhum mu'ribun har yanzu dai sai kaga wani yanki wani ayari wata tawada daga cikin munafiqun nan mu'ribun suna juya ma hukuncin Allah da manzon sa baya ma'ana ku yadda cewa hukuncin Allah da manzon su ne hukuncin gaskiya ba daga wannan yana nuna cewa akwai wata zuciya munafunci da rashin yarda da Allah a cikin zuciyarsu haka ne ko ba haka ba ayar da za ta bayyana Akwar su ta gaba su munafukan nan wa in ya kullahumul haqqu idan tuti da gaskiya a kan rikicin da ya faru tsakaninsu da abokanan rikicinsu to ya tu ilaihi muslimi a lokacin ne za su ce eh to mun yadda a duba qur'ani mun yadda a duba hadisi mun yadda a ji wajen manzo Allah sallallahu amma idan sun san cewa ba su da gaskiya sun san kuma qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa hukunci sai da gaskiya sai a lokacin su yadda yi hukuncin Allah da manzansa me yasa suke kusantuwa da waɗannan cututtukan guda uku har mu manta da su cutar farko mutum cutar farko hmm? na'am ya ce ya kulu na amanna billahi wa bi rasuli wa aqana thumma yatawalla fariqun min ba'di dhalik thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik juyawar zukatansu a kan yi ma Allah biyayya da ni kauya ga Allah subhanahu wa ta'ala sifar farko kenan sifa ta biyu ma me ce wa idadu ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun idan aka ce ga hukunci ga inda za a je a samu waraka daga sabanin da ake kai sai su ke da hukuncin Allah da manzansa wannan sifa ce daga cikin sifofi muna fitar sifa ta uku in yakun lahum alhaqqu ya'tu ilayhi muz'inin amma idan sun san suna da gaskiya sun san sun taka dutse sai ai wasan jifa mana in sun yarda da kan gaskiya suke yadda da qur'ani da hadisi da a ranar suke yadda da shi saboda sun san zai taimake su me yasa suka ci da wannan sukar Allah ya ce menene

ko dai fi qulubihim maradun ne a cikin zukatansu akwai wata cuta akwai wani ciwo ciwo ana nufin sukkantuwar wata gaba daga sukkanta na asali cikin ta zama mai ciwo ma'ana ta daga sukkanta ta asali a fita asali sai tsira shi a matsayin bulu sai zai kafa fari ya kama lafiya ya kama matsala zuciya an yi ta ga yadda kake ta sukan da farki da za ka sai aka cika ta da datti jauda ta zama mara lafiya zuciya aka cika ta da girman da hasada da kashin juna da haushin juna ita nan ta zama mara lafiya ko da kuwa a ma'aunin da ture ma'aunin likita lafiyayya ce amma ba ta da lafiya Allah ya ce a cikin rubihim maradun wannan munafikin wai ko ce a cikin zukatansa akwai tsatsa ne da cuta am yartabu ko kuma suna shakka ne a can Allah da manzansa da abin da manzan Allah su kalam ya zo da shi ko ma shi ne da da mutum manzan rahama sallallahu alaihi wasallam bane am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu ko kuma a kan cikin lungunan su akwai jin cewa Allah zai zalunce su ne idan sun kai sun nemi hukunci daga Qur'ani ko kuma suna tunanin da kuma Muhammad sallallahu zai zalunce su Allah ya ce bal ulaika humu zalimun in kuna neman azzalimi dan asali wanda aka yi masa sam na zalunci to ka nuna su saboda ne saboda duk wanda ya yi tunanin cewa Allah zai zalunce shi ko manzo sallallahu zai zalunce shi ai ba wanda ya kai shi zama azzalimi duk wanda ya bari zuciyarsa ta cika da gaci ai ya zalunci kanshi Ko wanda ya zalunci kanshi yasa za ka yi mamaki kuma tun ya zalunci wani ko kuma ya kasance zukatun sun ci da shi a kan akan a kan addini kamar da manzan Allah ta salam to da zuciya da wannan bai kake tunani zai shigo cikin zuciyar har ya haskaka ta kuma ya samu haskakuwa da haskensa ina fata mun gane wannan a takaice fassara ta kai tsaye kenan ga waɗannan ayoyi subhanahu wata ala ya saka da waɗannan ayoyin ne lokacin da ɗaya daga cikin munafukan madina wanda ake kiransa bishir al-munafiq yayi da shi da wani bai yahudi kamar yadda muke sani masu Allah sallallahu a Madina bayan ya yi hijira duk sabanin da zai kore tsakanin mutane ba musulmai bane suna yadda a zo wajen shi domin ya raba hikima domin ya hukunci saboda yarda da hukuncinsa da gaskiyarsa da cewa tabbas ba zai yi zalunci ba kuma ba zai yarda da shi ba to munafikin nan bashir sai da shi ya haɗa shi da wani bai yahude ba sai yahude bai imani ba wanda bai yi imani ba kuma bai yadda da Qur'ani ba bai yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma sun yadda da gaskiyar Annabi sun yadda da kyawawan dabi'unsa kamar dai yadda yake fil ahdil mulki babban amali a abin nan lokacin suna garin mata to da rikici ya yi zafi tsakanin bikin da yahude sai da yahude ya ce to ya za a yi waye zai raba mana gaddama duk da ya shiru sai da ya bude ya ce mu tafi wajen annabi mu tafi wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam sai bishir wanda shi ko yana bayyana cewa shi musulmi ne a zahiri amma munafiki ne zahiri ne bai imani ba sai ta ah, ba tarol sai ta ah, shi ba za a je wajen muhammad da ya huce ci ko ina za a je ta tafi wajen ka'abul a nan ka'ab al ashraf wanda shi ne ɗaya daga cikin jagororin algungumman yahudawa a garin madina wanda shi ne dama yake tun farko yake tunanin cewa shi ne za a turo a matsayin annabi wanda ke maganin ƙuraishawa to yanzu kuma muka ji za mu ga cewa ga dukkan wanda shi ne ya kamata a ce ya ce a je wajen annabi sallallahu amma sai ya ce kada a je wajen shi Shi ne ma'anar wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun idan aka kira su aka ce a je wajen Allah da manzansa domin a samu bayyanannen hukunci sai su kiyarda me sa bishir ya kiyarda shi kuma bai yahude ya yarda a je wajen annabi sallallahu saboda bai yahude ya san yana kan gaskiya ya san Muhammad sallallahu kuma hukunci da gaskiya bai bishir shi kuma ya san yana kan ƙarya ya san abin da ba zai tabbatar da shi ba saboda haka sai ya ce a je wajen wata kotu kotun da ake murde hukunci wanda wannan shi ne abin da yake faruwa yanzu idan akwai wani alƙalin da aka san ya shahara da gaskiya mara gaskiya ba yadda za a iya ce a je kotunsa ko ba haka ba sai dai ya ji inda ya san za a dan murɗa za a dan abin nan zai gansu ya daidaita da su idan akwai alkalai a yi mun amfana zai magani sikalensu ya taba eh, alkali mu ne ba da shi ne amma dai ba laifi ba laifi na bane ya sikalensu ne ya taba ga eh, idan ya san cewa an ɗanje kotun wane a wanda ya ce shi ba a shiga ba a suka labule a je wani taki kawai 1 plus 1 ne 2 kuma ce da aje kotun sa in ya san cewa yana da gaskiya to ranar zai je wajen alkalin da ya san ya shahara da gaskiya din ya sai idan ya hukunci kowa zai yarda da shi to shine wajin ya kullahum alhaqu ya tu ilaihi mutane. shi yasa albisharin da an ambaci sunan shi za a ce zai yi gaskiya wallahi madalla da irin wannan alƙalin madalla da jagora ko mai mulkin da in aka je gamansa an san cewa ba zai goyi bayan karya ba da irin waɗannan bayan Allah alƙalai ne jagorori ne malamai ne duk wanda dai ke yi hukunci da irinsu ne al'umma in aka same su take samun tsarkakuwa kake samun tsarki da daraja a idan Allah a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda me saboda ana kwacin haƙƙin mai rauni daga wanda yake yake nuna shi wannan ibn hibban da ibn maja sun ruwaito da jabir bin abdullah da isnadi hasan jabir bin abdullah yake cewa رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تحدثوني عن أما رأيتم بأرض الحبشة Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a zamaninsa ne an yi hijira ya tura wasu daga في حبشة a lokacin ana garin maka domin ne domin ka eh, nemi alliance ko alaka da garuruwa na idan garin maka da maka ta yi kunci ga musulmai a lokacin ya dawo daga kamata, sai manzo Allah su ya ce ku ba ku labarin ba za ku bani labarin bakin abubuwan da kuka gani a haka ba sai malaman hadisi suka ce a wannan kasar suka ce akwai wata fa'ida a nan ashe yana da kyau idan kai tafiya ka ji bakin abubuwa ka haddace ka zo ka ba na kusa da kai labari sannan iyalai ne abokai ne ba laifi ba amma kuma karfi ba su labarin da miyansu zai fi tsinkewa su ji cewa su kuma suna cikin damuwa don ba su ga birnin Tantanbul ba ko kuma ba su ga eh, indiya ba ko wani gari ba a takaice manzala ta salama sai ya ce musu wai ku da kuke je habita ba ku ga wani abun mamaki ba ne da ya kamata ku bani labari ba kaga wannan yake nuna jagora ya rika fira da na kusa da shi kenan ko waɗanda suke karkashin sa Ko wasu daga cikin samari sai suka ce bala ya rasu ba ya rasu Allah ni ko wani bakon sabon mamaki sai ya ce musu me kuka gani sai suka ce baina ma nahnu julusun in kharajat ajuzun min ajaiz rahajin suka ce wata rana muna zaune a garin Habasha sai ga wata dattijiya dattijuwa tsohuwa cikin ta fito amma ba kowace irin tsohuwa ba ce ita tsohuwa ce malama mai ibada a cikin kiristocin eh, hausa famarrat bi fatan minhum sai ta wuce ta wajen wata majalisa a majalisar akwai wani saurayi yana zaune na tsammilo ko fawqa ra'siha ha min al-ma ta ko wata kwatanniya ko wata ranga ta ruwa ana ta ɗaura a kanta sai wannan saurayin sai ya ɗaga hannunsa da yadihi wa ba'ahu ala katifaiha sai ya ɗaura hannunsa a kan ɗaya daga cikin kafaɗannin wannan baiwar Allah da ya ɗaura hannun kamar ya dafa kafaɗanta kenan domin ta losing balance sai kuma ya tunkuɗa ta ta ƙasa da ya tunkuɗa ta sai ta faɗi da ta faɗi an ce kulla sai wancan kusaniyar koren nan da ta ɗauko sai ta fashe da ta fashe matan nan ta ji zafin faɗi duk fashewa ta yi gaba ɗaya a ƙasa da ta tattara kayan tafi gyara zama ta taso fa nazarat sai ta kalli wannan saurayi sai ta ce ya guda ya kai makiri ya kai azalini ya kai albungumi mai mugunta sai ta ce da shi kai fadika wa ba Allahu al-kursi wa jama'al awwalina wal-akhirin وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكتبون كيف سيكون أمري وأمرك غدا عند الله تسي ياتي كي ياتي يا ياتي موجو يا انت زي دمرم كزي في قيامة لوقت انت الله سبحانه وتعالى زي كفو كجي kujerar جيها وما ينسى أهدت mutanen farko da mutanen ƙarshe su bayyana a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba hannu dama ya magana Allah ya ba kafa dama ta magana mai suke cewa yana cewa da shi hannunka da ka sa ka tunkuɗe ni zai yi magana kafar da ta sa ka tura ni za ta yi magana mai kake ganin zai faru a gobe kiyama a lokacin da Allah zai ba ta dama su yi magana sai ta ce da shi ne kake tunanin al'amarin ka zai kasance ni kuma ya al'amarin na zai kasance wannan dai abun mamakin da sababbin nan samari suka iya tunowa suke ba manzo Allah su su gama fata mai sai ya ce sadaqat sadaqat wallahi ta yi gaskiya ta yi gaskiya sai ya faɗi ilmar da nake so in kai gare ta ita ce sai manzo Allah su sana ya ce kaifa yuqaddisu Allahu ummatan la yuqadu min haqqi da'ifihim min shadidihim ya za a yi al'umma ta samu natsuwa ya za a yi ta samu aminci ya za a yi al'umma ta samu kwanciyar hankali a daidai lokacin da idan aka zalunci aka ko mai rauni ba wani wanda zai zo ya ce ya buga kirji ya ce zan kwato masa hakkinsa ma'ana da ko anan daga cikin abin da yake kawo natsuwa yake kawo kwanciyar hankali yake kawo zaman lafiya a cikin al'umma shine tukunyar zalunci a cikin al'umma da karya sandan mugunta a cikin al'umma idan aka samu wannan to za a samu aminci za a samu natsuwa za a samu taimakon Allah al'umma da ta sufanta da wannan sufar za a samu taimakon Allah da agajinsa a cikin al'amuranta wal aksu bil aksu duk lokacin da zalunci yi yawa aka dinga cutar da mutane na mai karfi yana karya mara shi wani yana cutar da da shi eh, miji yana cutar da matarsa mahaifi yana cutar da 'ya'yansa 'ya'ya na cutar da ah, iyayensu makoci na cutar da makwabcinsa to idan rayuwa ta koma haka kar kai mamaki idan aminci ya yi kwanci kar kai mamaki idan firgici ya yawa a cikin al'umma Allah muke roƙo ya aminta da mu daga duk wani firgici ya azurta mu da hankali ya azurta samu da alƙalai da jagorori da masu hukunci malamai ne da masu jagoranci gaba ɗaya waɗanda za su sufanta da su kamantawa da yin adalci da bin gaskiya duk inda suke duk inda suka hankuta Allah ya azurta mu da riko da gaskiya a karanta mu ya azurta mu da fahimta ya azurta mu da aiki da gaskiya Allah ka da mu ka yi da ayyukanmu Allah ka gafarta mana zulman mu kanana da manya Allah ka ɗaukaka mutuwar mu duniya da lahira Allah muna roƙon ka gafarta mana zulman mu kanana da manya ka kare mu daga sharrin masu sharri da zalincin azzalumai da mugunta masu mugunta da karaya raya mu rayuwa mai albarka idan ka tashi karɓi ayyukan mu karɓe mu a hali mafi kyau Allah ka mai da muka haɗu a wannan waje mai albarka ka haɗa mu aljanna da dauki gaba da Allah ta biya mana bukatunmu Allah kowa daga cikin mu baya rasa wata bukata da yake neman a wajen ka Allah mulkin ka ya kai mulki ikon ka ya kai mulki ikon ka ya iko buwayar ka ta kasaita izzar ka bata da makamanci ya Allah ta tausaya mana ka biya mana bukatunmu ka yaye mana dukkan damuwarmu sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh